na dawo nesa nesa da ke kamar yadda na fuskanci cewa haka ki take so amma abin mamaki samira wai me haka me hakan yake nufi ina matsayin mijinki in rika zuwa kusa da ke kina guduna karki manta fa ina gurin nema na na ɗauko ƙafa na dawo gidana gurin matata kuma kawai in zo gurinki tun a ciki ke guduna da na matso ki matsa sai ka ce wani wanda yake warin jaba me hakan yake nufi dan Allah da annabi dan Allah ka kyale ni bana son magana Samira dududu wata mano da aure dake har yanzu a ce na fara miki wani laifi gagarumi da zaki dinga min haka wannan al'amarin da ban mamaki har wani laifi na aikata miki da ki dinga min haka ko kuma wani abu kika ji game da ni wanda a baya biki san da shi ba ya kamata a ce a karancin wannan lokacin har haka ta fara shiga tsakanin da ni da ke ki dinga baje wasu irin halayen ki wanda ban san su ba daga yin aure dududu kwana na tsakani da Allah ki gaya min idan wani abu ne miki ba abin da ka yi min kawai dai ba na son magana ne ta me zai sa ki dinga guduna ina matsuwa kusa da ke kina tafiya me hakan yake nufi dan Allah da annabi ki waye mun da kai na kasa ganewa me na yi ni ka gane in ma so samu ne din girman Allah ka daina takura man dan kana yawan matsa man da yawa kai nesa nesa da ni din girman Allah Samira kafin na taho da abinci zan ci da na waya da ke ban ji alamun akwai wata matsala a cikin gidana ba wannan dalilin ya sanya na fasa cin abincin na ce barin da a gida na zo na ci kuma na zo na ga wannan sabuwar ɗabi'ar a tare da ke kina ta guje-guje na wanda hakan ya sa min wasi, na kasa fahimtar me kike nufi da haka ya kafin na baro ofis dina in zo gida har a ce na fara ganin ki a wannan yanayin kuma da ban ji muryar ki a cikin irin wannan yanayin ba lokacin da nake waye da ke kuma da sanin ki na taho gidan nan kuma amma na zo na tattauna wannan matsalar kuma gashi na zo abincin da kika ce da ni in zo gidan in ci na zo na tarar ban shi ba baya na baya ɗaki na duba kicin ma ban ga alamun ma an ɗora girki a cikin gidan ba gaba da ban iya na girka abincin ba girman Allah ka kyale kai kana ta takura min na ce maka ba na son magana ba na son magana yau maganan nan yana takura ni Thank you. Assalamu alaikum. Don Allah ku yi haƙuri. Ba zan iya zuwa kasuwa yanzu ba, amma dai idan na gama da uzurin da yake kaina insha Allah zan to. Eh, ina cikin ɗan wani uzuri. Ba matsala. Don shi Ba matsala shi kenan sun yi magana. Assalamu alaikum. alaikum salam wa rahmatullah ta gida malam dadi kai dai wato ba na ganin ka sai ta ta ciwo ba ko ba haka ba ne ya ali raina ne ya gama ɓaci to abin da ya sa ka ga na yi sauri na zo ka saboda ina gudun kada na yi amfani da abin da zuciyata take gaya min rai ya ɓaci ka a ga dududu ba a daɗe da yin aure na ba na fara kai ƙara gida ko kuma in aiwatar da wani hukunci kai ma ka ce ban yi shawara da kai ba shi sa kawai ka ga kawai na ce gwara in zo in zo in same ka saboda raina ya gama dugun zama raina ya ɓace ki duk wanda ya zungure ni na ringa amai ba za a ji daɗin abin da za a ji daga gare ni ba raina ya gama ɓace ne kai dai da kunya a ce a shekarunka mace ta azazzalo ka har ka zo nan gida kana gaya wasu abubuwa da dai shi aure ba a saninsa sai an yi shi gaskiyar magana to kaga illar jinkirin da kai ni na jima da aure kai ba kai ba to wasu abubuwan ba za ka iya sanin menene ba kai tsaye ba za a iya gaya maka a ce da kai ga dalilin da ya yasa hakan take faruwa ba ka koma ka same ta ta tabbatar maka da abin da kai mata in yaso sai ku gyaru kai ka san halin kayanka tunda ai amfanin fahimtar juna kenan kafin aure da yawan lokuta idan kawai mutum laifi in ka tambaye shi ce maka ke ba komai wannan ba koman eh, abinda take nufi da yawa akwai wani abin ai ruwa ya baya tsami banza ka koma ka tuntube ta za ta gaya maka komai ne kai kana maganar ba fa tambayar ta ne fa ban yi ba fa na tambaye ta ta gaya min mene mata amma kawai yarinya su wani haɗare take tana ta wani shashen kunu tana wani kunkumbura kai ba ga fa irin abubuwan fa take min ba fa sai ka ce ita ce gaba da ni yarinya na girme ta ka dinga nema ta da wulakanta ni tsakani fa da Allah ga magana ta abinci na zauna zan ci abinci na yarinyar nan na ce mata ga nan ta ce da ni in to gida na zo na ci abincin na zo ta abincin ba kuma tana ta wani abu tana ta wasu abubuwan ta makamantan waɗannan kuma ni ka san halina yunwa na ji yunwa ni gaba ɗaya dama na ɓace yake balantana kuma to a cici mala'ikun tauna yanzu ita ma bata ci abincin ba ni ban ci abinci ba to in ba ta yi girki ba kai ba sai ka nemo ka bata ba ta yaya ga abinci a gida na lodi lodi kuma zan fita in sai abinci to yanzu ai ba san dalili ba idan ba ta da lafiya ne ya sanya ba za ta iya girkin ba kuma shi kenan sai a ce ba ta ci abinci ba saboda kawai ka kawo abinci ka ajiye a gida ba ta dafa ba sai ta zauna haka gwara kai ka kwana da yunwa da ka ko 'yar mutane ka ajiye ta a gida ba ta ci abinci ba ni zan je in sai abinci na ci amma ita sai dai ta kwana da yunwa kafin ka aure ta ai abinci kake saya to yanzu kuma ka auro ta an samu larura sai ka tuna baya ɗauko abincinka da ka saba saya ka saya ka ci kuma ita ma ka saya ka tafi mata da shi abu ai sai ma mun dariya a ce kamar ni kawai na kuma fita na je sayan abinci bayan kowa ya riga ya san na aure ka kai mata in ya so alabashi daga bisani idan kun sasanta Tun da can ai tana girkin ba ba ta yi ba sai ta zo sai ta karasa dora maka eh, shi ne magana kawai idan yanzu so inda aka yi daga baya kuma sai a ji menene sai a yi maganin matsala shikenan zan karɓi shawararka zan gwada yin haka da abin da ake cikin zan sake neman ka Samira. Sani da zuwa. Ya gida. Bayan na fita na je na ci abinci, to sai na tunanin tunda da ke na barki a gida ba ci abinci ba wataƙila kowa ke jin daɗi ne shi sa kawai sai na ce to kima barin to miki da abincin sai ki samu kici ba zan ci ba saboda ni kawai dai bana jin cin abincin ne samira ba zan ji daɗin haka ba bayan da za a rayu babu cin abinci abincin ne kawai ba na son ci kai ni da in ci wannan abincin ne gara ma na mutu cin abinci ni na san illar zama ba a ci abinci ba kuma daga dukkan alamu a 'yan kwanakin nan wani abu ne ya faru tsakanina da ke wanda yake ta ɓoye-ɓoye ni dai tun kafin aure na da ke babu wani abu da na ɓoye miki dangane da halayena kuma na san kafin bikin Eh, kin dan bincike wasu abubuwa game da ni ke ma in ma ke biki ba na san iyaye sun yi bincike akan haka eh, duk da ana cewa so yana hana ganin laifi ke ba lalle ki ga laifi na ba to amma dai na san ki sai da suka yi bincike akan hali na kafin a yadda a ki to idan har kin amince da haka me zai sa kuma daga bisani bayan mun yi aure don wani abu ya bayyana a gare ki wanda biki san da shi ba kuma ki haka kuma ni ban san wani irin al'amari ne mara kyau a game da ni da yasa har kika mun haka laifi me ne wannan muskilancin da shan da haɗarin da kike ta min magana ta gaskiya fa na gaji bana so ni bana son haka ni mutum ne da na saba kullum na cikin walwala da nishadi da tare da mutane to amma kawai in zo ki rika haka har me yi in zauna ki gudu Eh, ki ta ba haɗe min rai kina ta shan kunu kina ta basarwa? ai ba daɗi irin wannan yanzu dai ko mene miki ga abinci nan ce saboda yana daga cikin haƙoƙin da Allah ya subhanahu wataala ya ɗora mu a ki wajibi ne in kula da abincinki da abin da zaki sha da lafiyarki da tufafi da mutunci da sauran abubuwan da suka dace ah, ba zan bar ki ki zauna ba abinci ba in ya so duka abin da za a yi a gaba ayi dan don kar ki cutu ga abinci nan in biki dafa ba na siyo na kawo kaga ni fa ban ce ka mun wani abu ba ba abin da ka yi mun kawai dai abincin ne ba na son ci ba na jin yunwa ce maka nema ina jin yunwa ka kawo min abinci yaushe na ce ka kawo min abinci ba ba dan Allah koya dan Allah kaga ka dame ni ka bude kai ka ci ka gani da

Assalamu alaikum. Ina jin ka. Assalamu alaikum. Eh. Yawa, ya Ali. Da Allah ka tsaya ka ji abin da nake so ka fahimce ni da shi. Ka ga dai kai na kawo na, Kuma ka bani shara abin da zan yi. To ba zai yi ba ni ba zan jure irin wannan rainin da kaskancin ba. Dadi, ni abin da nake so ka fahimta shine ba fa da zarar an sha magani yake warkewa ba ya kamata ka ɗan ba lokaci ka jira sakamako ka ga kuma al'amarin yadda zai kasance amma daga zarar ka zo ka faɗi uzuri an gaya maka yadda za ka yi kuma daga yi shi shikenan kuma sai sakamako ya fito a daidai lokacin ko jarrabawa ka ji kai aji a lokacin da kai ake ba da sakamako ai ka jira dai ko ba kama kai ba ka da haƙuri kana da gaggawa cikin al'amuranka ba magana ce ta ba zan yi haƙuri ba to ta yaya zan dinga bin yarinya da na girme ta ta dinga nema ta dinga mun wulatanci kala kala tsakani fa da Allah ni fa wani abu nake zargi daban tun da lafiya lau aka yi auren nan ban taɓa jin cewa akwai wata matsala tsakanina da ni da ita ba ah, na ajiye abinci a gidana ta ƙi ta dafa na siyo na kama ta taƙi duk ba kuma ba ma matsala ce ta abinci ba ne matsalar ta ta farko ya za ka dinga matsawa kusa da mutum yana wani gudun kai da ta wani zizziliya yana ta wani zame-zame me take nufi da haka ni ba dodo ba ni ba mai warin kashi ba ko wani abu makamancin wannan ya haka in dai za mu ci gaba da tafiya da ita haka ina matsayin mijinta tana min wannan abubuwan a kaga lamar ya lalace kenan wannan fani da ita kenan idan kuma taimaka a gaban wani fara salam. Kice na yi sa'a, da fita zaki ne? Wallahi ke dai fita zan yi, kuma fita nan da zan yi ban san ma inda zan tafi ba. Ki san inda zaki ba kuma zaki fita? Wallahi ƙawata kin gane nan ba na jin daɗin zaman cikin gidan nan. Na rasa abin da yake min daɗi. Wataƙila na fita zan je ka sarari. Amma kin gane nan ina cikin gidan nan in kwanta in tashi in tsugona na rasa abin da yake min daɗi. ga mu maganar ba ta tsayawa ba ce ya gida lafiya lau kin gani nan wallahi cikin gidan nan kamar na ihu kin gani nan mijina laba na son ma ya zo kusa ƙawata kin ga mijina ma yana wurin aiki ni dai masa waya na ce mashi ya taho cikin gidan nan saboda ina son ganin shi wallahi yana tahowa yanda kika san dodo na gani yana mun magana kamar na ihu ya matso kusa da ni ke bana so na rasa abin da yake min daɗi hmm. wannan bayanin naka fa bai nuna cewa shawara kake nema ba kawai kana gaya min abin da ke cikin zuciyarka wataƙila akwai abin da ka yanke hukunci za ka yi a matsayin na ɗan uwanka ba shawara kake so na baka ba tunda na baka ta farko duka duka awa nawa da baka shawarar ta farkon kuma ka sake dawo min ka ci kuma sake baka wata bayan ko ga inda al'amarin nan za su kasance ba to ka jira mana shikenan na ga alamun kai ba baka fahimce ni ba kaga dadi ina da aikin da zan yi yarinyar nan ba ni na saka ka aure ta ba kai ka ji ka gani ka ce kana so ka aura yawa saboda haka ka yi tunani na abin da ya fi dacewa kai ka san irin wahalar da ka sha gurin neman aurenta da kuma tabbatuwarsa saboda haka ka gyara gidanka da kanka babu wanda zai shigo maka cikin hurumin gidanka ya ba baka gudunmuwa ya gyara ka da iyalinka da ya wuce kai kanka a shekarunka bai kamata a ce labarin kai na fita wani wuri ba kai na cika ba kanka gudunmuwa saboda haka ka yi tunanin abin da ya dace ni ji zan je addu'a Allah ya zama abin da ya fi yi.

kake yi kai ma? Kinga, Samira. Magana ta gaskiya. Ba zan ci gaba da jura wannan abin da kike zo min da shi ba. Bayan na fita, na yi shawara. Bayan an bani shawara da na ji kamar na hakura. kuma daga baya sai na auna na ga abin nan ba yanzu aka soma shi kuma iya yau dambarwa nawa muka yi da ke na ce wannan ki ce wannan na wannan to gwara tun kafin tafiya mu ta nisa mu nima juna mafita ba ni shekaru gari ki da yawa ba kuma kina da dama mai yawa a rayuwa idan ni ne ban miki ba to tun da yanayin ya juya daga yin aure hakkin juya baya kin daina sona to ni ba zan sa kiki so na dan dole ba gwara a yi wa tufkar hanci a wuce gurin a magance matsalar kada daga bisani a zo a ce ga zance ga magana don haka duk inda aka je na yadda kice ma laifina ne wannan dalilin ya sanya kawai mai gida na saki na kai ni ina ganin ita ce hanyar mafi sauki zai fi min kwanciyar hankali alaba shi ko ina kika je misali aka ce ai daga yin aurenki ga shakin fito to ki ma ce laifi na ne amma ni zaman lafiya na fi ni ba zan iya rayuwa da wata mace da ba ta sona ba gaskiya ni duk macen da take da tunanin wani a cikin zuciyarta ko da da dugon kwayar zara ne ba zan iya rayuwa tare da ita ba babu mamaki tsari na ne bai miki ba bayan zuwan ki gidan kika je can ba ki ci gaba da rayuwa tare da ni ba to wannan ita ce maslahata da ni da ke gaskiya ni ina ganin ya fi sauƙi kawai ke ma iyayenki bayani tun da ni kin ki gaya abin da ke faruwa ya fi sauƙi gaskiya ka yi haƙuri ba laifina ba ne ni ma ba na jin daɗin abin da yake faruwa ka yi haƙuri da duk abin da ya faru ni ma halin da na tsinci kaina ne a ciki na kasa haƙura da hakan wato bayan ka fita ƙawata ta zo ƙawata kin ga mijina ma yana wurin aiki ni dai masa waya na ce mashi ya taho cikin gidan nan saboda ina son ganin shi wallahi yana tahowa yanda kika san dodo na gani yana mun magana kamar na ihu ya matso kusa da ni ke bana so na rasa abin da yake min daɗi Anya ko ƙawata ba ciki ne da ke ba? Ciki. Ciki ba. To me alaƙan abin da nake ji da ciki? Da lokacin da na samu ciki. Haka muka yi ta samun matsala da shi. Ke ko turare ya saka sai in ji kwata-kwata ba na su kowane irin abinci. Ke ni ko ambata sunansa a kai sai in ji gaba ɗaya na tsane shi ba na su. Komai gaba ɗaya ya min zafi gaba ɗaya duniyar ma na jini na tsane ta ma gaba ɗaya. haka muka yi ta samun matsala da shi har ya rasu amma dai da mamaki a ce dududu auren nan wata nawa a ce wai da ciki to banda abinki samun cikin ai ba haihuwa ba ne kin manta sai an yi wata ɗaya har wata tara kafin a haihu to yanzu me yi mafita mm, gaskiya mafita dai ku je asibiti to yanzu yanda nake jin nan ga rana kuma ta ya zan yi in tafi asibiti kuma kin ga ban faɗa masa fa zan je asibitin nan ba mm, kuma ba to amma ina ganin bara na je ko kemis ne sai na samo miki da akwai abin da ake gwadawa a gani ko da cikin ko babu ya so sai ki yi amfani da shi so ko zuwa gobe ne sai ku je asibiti to yanzu kawata an aka auna aka ga cikin ne shikenan zan daina jin yanda nake ji kawata akwai kida a zarbabi shi wannan ai lokaci ne zai daina amma gaskiya sai cikin ki yayi kwari to muna nan ina zuwa sai kin dawo na gode subhanallah samira to eh, ya sakamakon gwajin ya kasance ina da juna biyu alhamdulillah ina lillahi wa ina ilaihi raji'un abinda na daɗe ina nema shekara nawa ina ta fama ina lillahi wa ina ilaihi raji'un dan Allah da annabi ke hakuri ban san haka abin yake ba kin san sabon yankan rake ne ni ban san kan abin ba an daɗe ba ana ƙasa ba auren nan ba sai yanzu ban san duk irin waɗannan abubuwan ba shi yasa ni da na ga waɗannan yan canje canja ta zaton ko kawai bayan mun yi auren ne ke kuma kika canja ra'ayi kika daina so na ko wani abu makamancin haka to Allah haƙuri subhanallah Allah ya inganta mana to yanzu saki nawa ka yi ah wannan baki da matsala ai shi ka'ida ta saki ko da ka kudirce a zuciyarka idan baka ambata wanda kake tunanin za ka saki din ba ai bata saku ba kuma yanzu ko takardar eh, da aka abun nan ai biki buɗa kin gani ba ɗaya aka yi miki biyu aka yi miki uku aka yi miki saboda haka kin ga babu wannan lissafin kenan a ciki don haka lafiya lau ake yi to bari mu buɗe in ga subhanallah ya kyana gaki kina ga kura a yanzu da zarar kin bude kuma kin karanta abin da aka rubuta shikenan kin ja min matsalar igiya ta girgidi a wai na ga ko saki nawa kai ai yanzu tunda biki karanta ba ba magana saki a tare da ke kuma ban ambata ba abinda ma da na kudirce a zuciyar ai ban faɗa ba ko na faɗa miki ban faɗa ba saboda haka kina nan zama daren ba abin da ya saka min matata <laughs> wannan ma ba zan yaga ta ba kar ma ki tsinci kalma guda ɗaya ke ki hasala da abin nan sa ta zan yi in balbala mata wuta in kone ta ta tukunna ta tashi daga aiki a a Samira ai muna nan tare zama daren ga miki jama duk amma gida na baki da mushkila insha Allah ciki kuma Allah inganta tunda Allah ya sa an yi gwajin nan yanzu zan zabure ki ba sai na jira sai gobe ba za mu sake zuwa asibiti in je in gani in lokacin awo yayi a fara miki awo mu gani a fara dan abin nan ji a cikin gida na insha Allah <laughs> alhamdulillah ala zalika to masu kallon mu wannan yana daga cikin abin da ya sa muke wannan shiri na gidan aure domin a sake wayarwa da al'umma kai eh, bisa abubuwan da suka shige musu duhu musamman a wannan gaba da yawan angwaye waɗanda suka yi aure irin a karan farko ah, ana samun irin wannan mishkila ɗin za ka auri ga kuna tsaka da soya to lokacin da ta samu ciki wata daidai da kayan sawa ka rataye su za ka a jikin eh, igiya sai ta ji gaba ɗin duniya ta yi mata zafi a rika samun mushkila kala-kala iri-iri ka ga mace ta ɗaga maka hankali wata kaga da kana saka turare tana tana yaba lokacin da ka zo zance ka cewa ai da kafa ta kawaye na suna zuwa suka ce ai ka zo saboda ka ɗumame sauransu da da ƙanshin turare tunda a baya haka yake idan saboda ya zance ba zai saka tare ba dan munafinci sai ya je solo sai ya dauko fit fit sai dan feffesa dan bubban waya feffesa saboda wai idan <laughs> an zo a ji shi yana kanshi to wannan duk kanshi kanshin da kake duk lokacin samartaka ne idan mace ta samu ciki akwai yiwuwar sabulun wankanka shi turaren da kake fesawa da oman ma da ake maka wanki idan ta ji ba ta son sa haka za ka haƙura idan ta ce so take sabulun wanki da shi za a rika wanka a gidan daure ka haƙura ko da kai za ka yi to ka bari sai ka fita sai ka yi nisa da ita in ba haka ba in ta saba raka ka idan ka shirya za ka fita to ƙanshin sabulin wankan ka zai iya sanya ta ta ji tana jin amai in ka ga ta biyo ka tare ko ka ka yi haƙuri haka lamarin yake suna samun kansa irin wannan na tabbata wanda da suka yi aure eh, wanda suka san wannan za su faɗi wannan al'amari sun sani su matan ba ma sa sanin wani irin yanayi suka samu kansu idan irin haka ɗin ta faru to da haka ya kamata mu yi wa matan mu adalci idan irin wannan din ta kasance to mu san cewar ga irin yadda al'amarin yake abinci sai san zaɓa. duk abin da kake jin cewa abin burgewa ne zaka iya kawo musu su ce ba sa san sa so da lokacin yanayin ya riga ya canja to akwai wani abu da babana ya gaya mana abban ya taɓa cewa da ni akwai wani abu da ake ce gorin kasuwa wani ita ce shawara da zan ba wa duka ah, ma'aurata wanda matan suka kasance a irin haka shi borin kasuwa wani abu ne da zaka shiga kasuwa ka je ka sayi abubuwa kala kala misali zaka iya zuwa da matarka eh, ta saba da eh, bini ta tace ni zan ci shawarma to karshen ta idan ta samu wannan cikin ko an bata sunan ta kai zai ta ji kamar za ta yi harawa to idan ka san cewa da misali tana son shawarma tana son tana son wai to jika ka siyo abubuwa kala kala siyo yogurt ka siyo shawarma siyo gyada siyo magarya ka nemo kifi ka adana shi koda daga but din mashin ɗinka ne in keke gare ka amma mene ya sashi a tsoro matsalar kifi saboda shi yana da ƙarni idan ba a san safan aka ji shi to rai zai iya ɓaci in ta ringa harawa kai zaka shiga uku abubuwa kala kala ka nemo ka adana ka aji ka tafi da su gidan idan ka zo ka ce mata ga kaza ta ce ba ta so ga kaza ba ta so to zube mata su mangwara ne aya ce makani ne Goruba ce eh, nama ne tsire balangu ne kaza ce dafaffe da gasashe duka dai wani abu da kasan ana iya amfani da shi a matsayin kayan kwalama nemo in ma taura ce duk nemo ka lalubo ka zo ka zube mata su to insha Allah idan ka kawo koda lokacin ba ta amfani da su ba daga bisani idan eh, koda washe gari ta ji cewar eh, abubuwan nan ta gani jiya ta ji zuciyarta ta amince to kan ka dawo sai ka zo ka tara. idan din eh, idan tsamiyar biri ce sai dai ka fara cin karo da kwallaye tun daga soro so wannan shine ne da mata suke samun kansu saboda haka kada a gansa irin haka a juya musu baya a rika tunanin wani abu na daban ba san ka ta daina yi ba ba kuma kazama ta kowa ba don wata ma sai ta ji warin abin <laughs> ba sai na faɗi sunan ba <laughs> sannan take samun nutsuwa so wannan shine yanayin da mata suke samun kansu kuma yana daga cikin abin da muke ɗauka a cikin wannan shiri na gidan aure domin al'umma su amfana da shi da fatan kuma an amfana kuma a tura wasu su ma su gani domin su amfana da kai ma ko ke ma abin da kika amfana da shi haka zalika kuma mata idan kuna cikin wannan yanayin ku hanzarta sanar da mazajen ku ga halin da suke ciki kuma su sani kuma ku tuttura musu irin wannan mai ciki ga makaranta dauki tura wa mijinki ya gani ji ga yanda al'amarin yake ba ke kika faɗa ba ya gane ilimi ne an daɗe a kansa A ga lamba wayan nan idan da sako sai a turo mana ga wanda zai ba mu gudunmawa a cikin shirin nan ga lamba nan a turo mana da sako ta nan ko ba mu talla ko kuma wasu abubuwa makamantan wannan domin mu samu ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku ayyuka kar a manta a ƙarshe idan an gani an ji daɗi a yi laikin, a yi subscribing channel domin mu ci gaba da kawo muku wasu sabbin shirye-shiryen insha Allah idan mun yi kuskure a cikin shirin nan Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana inda muka yi daidai Allah haɗa mu da mu da ku a cikin ladan gaba ki da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 Ka tsaya mana magana nake son mai rike ne ka. Baiwar Allah, ni ina da uzuri fita zan yi. Assalamu alaikum. Amarya, ya kai na ga angon naki ya fita a fusaci. Ki dai bari. Wallahi in ga miki tun da na zo cikin gidan nan. Ga baki dai al'amura sun iridituwa kwata-kwata. Allah ya kyauta. Kowa ya kwana lafiya shi ya so. Babu shakka kowa ya kwana lafiya shi ya so mata gana ku tanadin daga kamfanin BF Suma ku yi amfani da sinadarin Femi Femikiya da sabulin Anatic su ne za su wanke fatar ku ta tasba tare da kun shafa komai ba kana ya wanko muku dukkanin dattin da ke kawo matsala yayin al'ada ko kuwa bayan haihuwa. Dan karin bayani garzaya ofishin BF Suma da ke lamba bakwai Khadija House ko a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara ko sifili takwas sifili tara shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya BF Su namu ba irin nasu bane. Assalamu alaikum.